kamar yadda rahotanni ke nunawa wasu 'yan bindiga ne suka shiga butu zuwa cikin garin na madagali inda ko suka yi wa wasu yankan rago yayin da ko aka garzaya da wasu zuwa asibiti sakamakon raunukan da aka yi musu wallahi mutanen nan suka shigo wajen mun nan da daddare da kafa suka kama yayyanka mutane da wuko ya wallahi gida gida suka yayyanka mutane kuma sun jiwa wasu ciwo ba su bi layin nan inda sojoji suke ba sun bi bypass da suka bi akwai wajen gefen makabartar nan dama can din ba security suka shiga da daddare suka yayyanka mutane yanzu haka mutane ya kai kusan shida a yanke sun jijjima mutane duka to wai kamar sojojin a wannan yankin fa babu ne eh suna nan su ma sun kwana ba su yi bacci ba da suka ji labari gaskiya alhamdulillah kan sojojin wajen suna kokari to waje gefe ɗaya ne suke samun hanya din iya tsakanin nan wajen eh wajen waggace kawan nan suke samun hanya suna wucewa to kamar mutane suka yanka a cikin madagali suka yanka ko a kauye a a cikin a cikin garin madagali a cikin bakin kasuwa cikin tsohon kasuwar madagali suka cikin gari suka shiga sun kashe mutane biyar sun jima mutane da yawa sun kone gidaje manya-manyan gidaje guda biyu kuma sun koma ba same su ba sun shigo da kafa. To sai dai kuma kawo yanzu rundunar soja a jihar Adama ba ta yi karin haske ba game da wannan harin. To amma kuma dan majalisar wakilai da ke wakiltar al'ummar yankin Mr. Adamu Kamale wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya buƙaci ne da ƙara yawan shingayen binciken soja a yankin kasancewar yankin madagarin na kusa da dajin sambisa da ke zama tungar mayakan boko haram mala aziz mu kwana a cikin bakin ciki a kasar madagali don tun sha daya na dare jiya har karfe biyar na safe madagali tana kan tashi hankali cikin madagali kore da gaske kuma na ji ma'aya murasa mutane murasa rayuka kuma yadda wani abu yake aziz kamar yadda muke kuka wannan sojoji ya kamata su kasance suna da shiri irin wannan abun idan zai faru don su kare rayuka mutane. Su da yan sa kai na maharba da kuma yan kato da gora da ke ma tallafa sojoji a yankin sun kuma buƙaci al'umman yankin ne da suke ba su haɗin kai domin kulliya ta biya kuɗin sabulu. Eh to mun ba su dama kan cewa da yan bangan wajen da kuma yan civilian jami'an namu mun ba su dama kan cewa duk lokacin da suka ga sabon fuska su hanzarta su ko da su yan gari ne ba su da labari ba sanin yan banga ba suka shigo to a hanzarta zuwa ba da rifoto ma mai anguwa mai anguwa ya sanar lawan nasa sai zai kawo mana rifoto da abun da sabon fuska mun gani ba mu yarda da shi ba to ya kuka gani me abun yi a kai domin ba su wannan eh, goyon baya ma kuma sun ba mu sun kalla sa kuma suna ba mu labari yanzu ko da ba ko wanda ya kai bayan gudun hijira ne ya sake dawowa zuwa cikin gari to suna kiran sura zuwa su zo sanar da mu su ce mana gashi wala fa namu ne na jikinmu ne amma shi ga babu ne tare muka gudun hijira amma ya zo gara ku kuma ku gansa kar ku kama shi a cikin mota rashin sani suna gaya mana suna sanar da mu. Kawo yanzu ma dai dakarun sojin Najeriya na fa ci gaba da nausayawa cikin dajin Sambisa a yankunan shi mayakan na Boko Haram yayin da jama'a ko ke ma fatan Allah ka kwashin wannan matsala ta 'yan ta masu tada kayar bayan Ibrahim Abdullah Aziz. Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Gargaɗe mai gina la min mugunta to. Gargaɗe mai gina la min mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra min mugunta. Gargaɗe mai gina la min mugunta. Ku gargaɗe mai gina la min mugunta. Mu gargaɗe mai gina la min mugunta. Kai dai mai gina ra min mugunta. To ka gina fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Kai ko wanda ya mu Allah sarki ya kwabe mai gina da min